Bismillahi Rahmanu Rahim. Hindu. Shi na ashirin da hudu. Da sauri mai asusun shari ta suma fito da kayan da wutar ta ɓata, wanda ta taɓa. Fatan ta dai ta yi ido hudu da ragar da ke ɗauke da dodon tsafin. Tuni ma'aikata suka bazamo don kowa ya bar tasa gudunmawar. Can mai asusun shari ta hankaɗo gadon Hawa'u, wanda wuta ta lashe katifar da sauran katakon. Cikin sa'a ta hango ragar a ƙasan gadon. yayin da hawa ke ta jido akwatunanta da kuɗinta da wasu takardunta masu muhimmanci da sauri mai asusun shari ta ɗauko ragayar ta naɗe cikin hijabinta ta maƙe aka faɗa ruwan da ake ta sheƙawa ya sa wutar ta mutu aka ci gaba da fito da gawayin da wutar ta taune wayar ta da take ta ƙara yasa sa ta cewa hawar za ta tafi bayan ta jajanta mata da sauri ta bar gidan tana ƙyalƙyala dariyarta cikin cin nasara bayan ta isa gida ta kira lubuna sunana mai ashoshin sari lubuna ta ce To me labari? Albashirinki ki ce da ni gora fari. Gani ɗauke da ragar dodon tsafin kishiyarki. <laughs> A gaida masu sharri. Ki ce sharri ya yi aikin shi. To yaya kika yi kika kulle mugun kullun nan da har ragayar ta zo hannunki? Mhm. Idan har zan kasa ɗauko ragayar nan, ai ya zama dole a sauya mun suna. Labarin yana da tsayi ne. Yanzu ke za ki zo ko kuma ni zan zo gidanki. A'a a'a. Mai asusun shari ni zan zo ai. Ai mai san ɗan tsuntsu shi ke bin sa da jifa. Gani nan zuwa ai dole in jinjinawa shari da mai asusun shi. Don ku sun yi kokari To sai kin zo. Suka ajiye wayar. Minti talatin sai galibuna Sai ka yi shewa tare da tafawa. Mai asusun shari, kin taimake ni. In da ba don ke ba da ban san yadda zan yi ba. Mai asusun shari ta ɗauko ragayar ta ajiye a gaban libina. Ga ragayar sai kuma me? Libana ta dubi ragayar mai ɗauke da wani kutu wanda ake ajiye shi. Numfashinsa yana fita. Yaya aka yi fim ɗin haka mai asusun shari? Libana ta yi tambayar. Mai asusun shari ta rangwadar da kanta. Hm, abokin aiki na samu na bashi aikin datse wutar da ke sadar da hasken lantarki. Bayan na shiga gidan da minti sha biyar sai ya datse wayar nefa. Har ma da jan ɗin kafin in shiga ɗakinta in haɗa wutar da dole sai an fito da duk kayan da ke cikin ta ta haka ne zan shiga inda ragayar dodon tsafin take Allah da ikon shi ko ne nasarar gani a ƙasan gado kafin faruwar hakan mun yi maganganu da Hauwa inda a nan take ƙara min gaya min mugun ƙulin da ta haɗa miki a rayuwarki har sako ta bani in baki wai in faɗa miki har yau har gobe ke har gaba da abada ma ita ta fi ƙarfin keshiya kuma ita da keshiya da keshiyar gida gwara ta waje kuma wai da zaki yarda da sai ki tsaya a karuwar mijinta kamar yadda kika saba mage da wuri amma muddin mijinta kike son aura to ta yi miki mugun kullin da albishir din cewar sai kin ƙara rayuwarki a cikin wahala kuma ta ce in faɗa miki amarci a gidan baharu sai dai ki yi shi a gadon asibiti hehehe <laughs> kai sahuwa kulin majadan manyan mata a gidan baharu ai ina ce ƙaryar kifi ai ta mai ce to ba gado don tsafinta a hannuna ba ba da shi take takama ba cewar libina wacce ta kyalkyale da dariya auren baro kuma kamar da ƙasa in ji mai ciwon ido yanzu ne na san nayi wai makaho ya taka kashinsa mhm. Aini zan so in ga yadda wannan gamona ku zai kare ke da hawa'u yo ya fa zai kare bayan ta sha ƙasa aini ina da ke kuma kina da shari to menene na wani fargaba suka kyalkyale da dariya. To a da ni ko in ji kwamas. Cewar mai asusun shari, Lubna ta dube ta, me kike so na yi miki, ki ji daɗi kamar yadda na ji daɗin aikinki. Hakika sharinki ya yi mai rana, don haka zaɓi duk abin da kike so, yanzu in sa Bahari ya yi miki shi. Sauran tukwicin kuma, sai na turo. Mai asusun shari ta sake rosar da kanta, cikin jin daɗi ta ce, Idan na ce ki bani miliyan biyu ban yi zare ba, Libna ta ja tsaki, wallahi miliyan biyar ma zan baki. A take ta kira Baharu ta tura mishi lambar asusun mai asusun shari ta banki. Ta ce tana so ya tura miliyan biyar. Ba a rufe awa biyu ba kuɗin suka shiga, inda ma asusun shari ta samu alat a wayarta. Ga mamakin da sai ta ga miliyan biyar tas, ta dubi Libna. Wallahi miliyan biyar kai godiya ma ai ƙauyanci. Libna Allah ya ƙara arziki. Kar ki damu aini ce da godiya. Ba don ke ba, ai da na shiga uku ko ma fiye da uku. Ko don ki ƙara ƙwarewa akan sharinki, domin ko yana mana rana. Suka kyalkyale da dariya suka tafa. lubuna ta miƙe. Bari in wuce, kin san cikin hidima nake sai kiran wayata ake. To shi kenan uwar ɗaki na sai goben idan na zo? Yanzu daga nan gidan malam zaki wuce ko ko sai goben idan na zo mu je tare. Daga nan can zan wuce. amma bari in jira ki goban sai mu je tare tunda ke ce na ta wannan fannin. To shi kenan sai goban. Suka yi sallama, Lubna ta tafi da murnar lagon Hauwa, ta bar mai asusun shari da murnar samun makudan kuɗaɗe har miliyan biyar cas. Wannan kenan. Dogon hijabi ta saka ta kuma rufe fuskarta da niƙafi. Idan ta kurma ake iya gani. Ta fito daga gidan kai tsaye, ta tari taksi, ta kawo ta kirikiri. Banda ta saka nigabi da babu ko shakka sai asirinta ya tolu. saboda yawan ma'aikatan gandurobin manyan na can koli kwastomominta ne. Kasancewarta mace ce mai ɗaukar hankali ta sha biye-biye kafin a tsara ta da gurbin da Jabir ɗin yake. Suka zuba juna ido da shi da ita. Ita tana kallon shi, zafin ƙaunar shi na daɗa dafa zuciyarta. Shi kuma yana rabewa da wacece wannan mai niƙafi. ta juyo ta dubi ganduroban da ke zare ido alamar gadin su yake ta ce da Allah ka dan ara min minti biyu ina son ganawa da shi ya kada kan shi ba mu da wannan hurumin domin ku doka ce ta ba mu wannan sharaɗin sai dai za ku yi maganar ku kasa kasa in ma ba ku san in ji abin da za ku faɗa ta ɗan masa kusa da shi ta isa ga jabir ta dube shi Suna na Salma masoyiya a gare ka, kuma uwar ɗanka da zan haifa maka. A guje zari ido da rikicewar zuciya da gangar jiki, Salma da dama ta rufe mishi baki, a a a a, barin mutu kafin ka binne ni. Na zo maka da abu biyu, alkhairi da kuma akasinsa, amma zan fi son ka ɗauki alkhairin. Jabir zan sake maimaita maka ina son ka, ina ƙaunar ka, kai kaɗai nake burin rayuwa da shi. Ka yi mini gata, ka kuma yi wa abin da zan haifa gata ka aure ni ina so ka yarda za ka aure ni ni kuma na yi alkawarin zan fi da kai daga cikin wannan ƙangin tunda ai saboda zargin kisa na ya kawo ka wannan gurbin to in ka amince za ka aure ni wallahi tallahi ina mai tabbatar maka ko sati ba za ka yi sake yi a cikin gidan nan ba idan ko kake kamar yadda ka yi min a farko to ina mai, mai jajanta maka domin ku kai kanka kasan kisa shine hukuncin a gare ka ko da a ce ka fita ma to zan sake zarga maka wani mugun kulin da ba za ka taɓa fita ba kamar yadda na yi maka wannan ya kawo ka nan don haka ya rage gare ka ka yi wa kanka zaɓi ciki kuma na kusa haife shi nan da wata biyu masu zuwa zan dawo in ji abin da ka yanke idan ka zaɓi aure na to haka na fi bukata idan ko mutuwar ka fi so ka fi bukata sai in ce Allah ya ji kanka a yadda take maganar ƙasa kasa babu Maji ji sai wanda ake domin shi kafin ma lokacin da ake bada waye cika har ta fice ya bi ta da ido lallai ya faɗa mugun kulli wanda babu mai kwance shi face Allah sai ya shiga lalibi a duhu shin zai sanar da Yusuf Salma bata mutu ba ko ko shiru zai yi har hukuncin kisan ya hau kan shi ba zai yiwu ba ba zai mutu a turbar da ba ita ce gaskiya ba ba zai dar a kashe shi ba alhalin Salma tana raye to amma kuma ai tana kasa tana dabo idan ya bayyana cewa Salma bata mutu ba to a ina zai samo ta alhalin sai ta yi ɓadda kama take shiga cikin mutane ba ma wannan ba bayanar salma yana nufin bankado asirin shi na ɓoye a wayarta wanda shi ne makasurin kashe ta wanda ta bayyana bayan ta yi ina mafita a wani al'amari haka ya wuni ya kuma kwana cikin tararrabi don haka ya yanke shawara ɗaya tak kwana biyu da yin haka yusuf ya iso da kayan masarufi kamar yadda ya saba zuwar mishi da shi yauwa yusuf dama ina son ganinka to Allah ya sa dai ba kotun ce yake son yanke hukunci ba dan yanzu wani ba yake cewa na dai kusa in daina musu zirga zirga ka san na faɗa maka ni dai jini na da shi bai haɗu ba duk sanda zan zo sai mun yi hayaniya da shi Jabir ya bi shi da ido dan ko shakka babu yayi zaman ƙarshe kotu za ta yi na yanke hukunci wanda zai zamo in ba litinin din jibi ba to ta satin sama in ko haka ne gware sanar da Yusuf ɗin abin da yake faruwa babu kuma Yusuf fata na dai ubangiji ya duba al'amarina abin da yasa nake neman ka ina so ne ka kamun min a sama yarinyarka ina so in tambaye ta wani abu Yusuf ya dube shi menene zaka tambaye ta Jabir babu wani abu fa da Asama za ta iya yi bayan bakin ka riga yanka wuya amsa laifin ka da kai na ka da aka yi da kai waitar amsawa to da ba don haka ba da akwai hanyar da za a bi komai ma ya tafi daidai ba za ka gane ba Yusuf. A yau ina mai bakin cikin sanar da kai cewar Salma bata mutu ba. Yusuf ya saro ido, me kace? Kar ka tsawaita Yusuf. Ka je dan Allah ka taho min da Asma. Ina son tambayar ta. Da sauri Yusuf ya miƙe, yanzu ku zan kawo maka ita. Kai tsaye Yusuf ɗin yadda fak ɗin da su Asma ke tsayawa. Mata ne a zuba kowace ta ci ado irin na tsaraici da son nuna wa maza abin da ba su gani ba. Masu son sheke aya sai tsayawa suke suna ɗaukar matan da suka burge su rashin sa'ar da yusuf ya keto tuna an sama ta samu alhatin birni ya kwashe ta ba kuma short time za ta yi ba eh. kwana za ta yi yana shirin juya da motar don barin gurin ya hango rahila tana ɗaga mishi hannu cikin shiga ta neman fitina kaɗan ya rage a kira ta da tumbur ta dube shi yusuf ya kake kallo rahila ya garin lafiya lau wallahi wai asma na zo ne ma ban ganta ba ayya ai kun sha bamban don na ga wani kwastoma ya zo ya ɗauke ta. Ok, shi kenan, bari in wuce. Mhm. In babu damuwa Yusuf in tambaye ka mana. Go ahead babu damuwa, Allah ya sa na sani. Ta ce, Don Allah ko za ka iya sada ni da inda abokinka yake? Wane fa? Ya fada idan shi a kanta. Wanda ake zargin shi da kisan Salma. To in ce dai lafiya. Lafiya lau. In har babu damuwa ina so ka sada ni da inda yake. Na rida ina neman ka dama don ka sada ni da shi har ofis ɗinku na jiya amma ban samu ganin ka ba. To Rahila, kin dai sai a cikin kwandishin yake ku. Ina fatan ba a wani kwandishin ɗin zaki sake shi ba. Ko ɗaya, zan dai sanar da shi ne, matar da ta ƙulla mishi sharin ta mutu, to ba ta mutu ba. Idan yana da yadda zai yi to ya yi. Yusuf ya zuba mata idon shi. Kan shi ya kulle. Ya dubi Rahila, To shigo mota mu je. Ta shiga saka nufi gidan Kasan. Sai dai gandiroban nan da jinin shi da nisu ɗin bai haɗu ba, ya ce sam ba zai ga Jabir ɗin ba. Haƙurin duniya aka bashi, amma yaƙi rantsuwa mai tsanani akan Yusuf ba zai shiga ba. Rahila ta fito daga cikin motar. A wai bala kai ne da sababi haka? Assalamu alaikum mata ‘yan uwana. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata, kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suka daɗe suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome? Ina macen da ta shayar nononta ya zube ya lalace ya koma tamkar silifas take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa. Ina ‘yan matan da nononsu ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. Ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu. ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast Ina masu cewa sun gwada magungunan breast amma duka bai musu ba, to ki gwada wannan maganin gyaran breast ɗin na kamfanin Mirabi kayan mata, tabbas daga ranar matsalar ki ta kare Idan har ba ki da mai gida welcome, da me zaki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo? To kin bari breast ɗinki ya lalace, ya mai gidanki ba zai yi sha'awar karo aure ba, domin shi ne abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. Da haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi akan wannan nombar 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 8096 sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar three-eight-four-nine, wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199. Baka san yayana ba ne? Ya juya ya dube ta yana murmushi. Kai, baby ke ce a wurin namu? Ta ce, eh, sai kuma naga kana zubar da rashin mutuncinka. A, ah, ai ko don kai sai in bar shi ya shiga da girman kujerarki ta dubi yusuf mu je kawai da maɗaukakin mamaki yusuf ya wuce ganin babu irin magiyar da ba a yi mishi ba amma ya ƙi bar shi ya shiga sai gashi mace tsimi da tanadi kai tsaye aka sare su da jabir ɗin ya dubi rahila aka san asama da ya bukata a kawo mishi rahila ta dube shi tausayin shi ya kama ta ta yi maza ta ce da shi sannu ya amsa da yawa sannu jabir ne sunan ko ya amsa da eh yusuf ya sanar da shi bai ga asama ba sai ma rahila da ta bukaci a ta da shi ya dubi rahila allah da ya sa lafiya lafiya lo jabir na zo ne don in sanar da kai kada ka yarda a yanke maka hukuncin kisan salma bayan bata mutu ba a zabura ya dube ta ke ma kin samu labarin salma bata mutu ba ko ta ce hakika ni na san salma bata mutu ba asali ma har inda ta je ta buya na sani Ta yi haka ne don ta ƙulla wa rayuwarka mugun ƙullin da za ta yi maka barazanar aurenta. Don haka aiki ya rage naka. Ni kuma a shirye nake da in ba ka tawa magudunmawar matuƙar kun so hakan. Yusuf ya mike tsaye. Kin tabbata Salma tana raye? Ƙwarai da gaske. Ya ce, To idan ba zan takura miki ba, ina so ki min jagora zuwa inda Salman take a yanzu. Ta ce, Idan ka shirya mu je kawai, suka fito suka shiga mota. Yusuf ya ta zuwa wani ƙaramin ƙauye sai ga sa kofar wani gida inda wata biyarabiya take siyar da kayan masarufi rahila ta isa gare ta suka gaisa kafin ta shiga gidan jim kaɗan ta fito take tambayar matar tana neman mai ɗaki lamba na biyar matar sanar da ita jiya jiya nan ta tashi daga gidan rahila ta tambaye ta ko ta san inda ta koma ta sanar da ita ba ta san inda ta koma ba yusuf yana jin duk abin da suke taunawa rahila ta yi wa matar godiya ta shiga mota yusuf samar ba ta gidan nan na kuma tambayi inda ta koma amma babu amsa. Amma ina so ka sani duk inda ta shiga wallahi sai na lalubo maka ita. Yaushe kuma rahila, ai babu lokaci, lokaci ya ƙure. Don sai sa'a a wuce litinin ɗin nan ba a yanke wa Jabir hukunci ba. Kar ka damu, Allah yana bayan mai gaskiya. Da haka suka dawo gidan kasan, inda suka iske Jabir ɗin takardar ta san ganin shi a kotu ranar litinin ɗin nan don yanke hukunci. saboda kamaluwar bincike. Yusuf ya sanar da shi, ba su samu salmar ba, amma an ce ta tashi daga gidan. Ya ba shi takardar, da roƙon ya sanar da hajja da ya yi lamido batun komawa kotun jibi. Tashin hankali sun shige shi har ita rahilar. Kwana biyu suka isa kotu wadda ta yanke mishi hukuncin rataya saboda wasan gangancin da ya yi wa Salmar. Ya kuma amsa da bakin shi bayan an tabbatar da lafiyar shi kalau. Yusuf da Rahila suka miƙe da son su yi magana, Rahila ta tabbatar alƙali cewa Salma bata mutu ba. Ita ta ganta da idanta har gidan da ta zauna ta je. Don haka ko da ta sake bincike don gudun kuskure yayin yanke hukunci. alƙali ya dubi Rahila ya tambaye ta. Yaya aka yi ta san Salmar bata mutu ba? Kuma su waye ne suka wanke gawar Salma? Da waɗanda suka binne ta. Gaba ɗaya alƙali ya nemi ganin su. Sai dai babu ko ɗaya inda daga ƙarshe aka gano cewa Nunso da Asama su ne waɗanda aka bari da gawar. don haka sai alkali ya nemi a kawo mishi su aka zo da nan sora a sama inda suka ce ba su suka wanke gawar salma ba a ɗaki suka bar ta rahila ta ɗauki alkawarin gano duk inda salma ta shiga don haka aka sallami jabir bayan ƙwararen shaidu sun nuna cewar salma bata mutu ba hajja da lamido har ma da Aminu shi lukman sun yi farin ciki kasancewar hindu tana gidan babanta yasa bata zo ba saboda ya ce ta dawo gaban shi zaman gidan mukiyun ya isa haka suka iso gida ana ta jazanta yadda abin ya faru kwana biyu yana son ya sanar da hajja zai je gidan su hindu ya dawo da ita sai dai ya rasa yadda zai sanar da ita yana rara gefe har ita hajjar da kanta ta karanto abin da ke zuciyar shi ta dube shi ya kamata ka je ka gano yaran nan haidar da mimi ko ba ka kewar su ne faɗa ma batawa hajji zan je an jima to a gaida su bayan sallar magariba ya isa gidan su hindu ya yi sa'a mai gidan bayanan zaidi ya fito suka gaisa ya yi mishi barka da arziki kafin ya shiga ya fito mishi da memi da haidar wadda hindi ta biyo bayansu yaran suka makalkale shi suna suwar murnar ganin shi ya so mutum lati sama yana tafewa farin ciki ya mamaye shi wanda ya jima bai yi irin shi ba sai dai a gefe ɗaya yana jin bayyanar salmar ba komai ne face barazana musamman idan ya tuno da sirrin da ke cikin wayarta suka zuba juna ido ita da shi wace irin godiya zan yi wa Allah da gaske kai ido na yake gani ni ne hindu ni ne ba wani ba ya aka yi yanzu ya ce to ga yadda aka yi suna tsaka da su motar alhaji aliyu sabo ta danno gaba ɗayansu sai gabansu ya faɗi ya fito daga motar inda mami ta tarɓo shi fuskar shi a haɗe ya so jabir ya faɗa da son tantancewa a yanzu ɗin ma ka samu nasarar fitowa lallai ka cika mai ƙoƙari ya zube yana gaida shi a'a ka rike ka ba rasa waɗanda za su gaishe ni ba don Allah na roƙe ka ka yi wa Allah ka fita a rayuwar 'yata idan har waɗannan yaran ke kawo kama maza ka kwashe su ka bar min gida kar in sake ganin ƙafarka a gidana idan ku tsautsayi ya sake kawo ka ina tabbatar maka da zan yi maka abin da kake wa 'ya'yan mutane wato kisa kenan hindu ko matukar kai ne autan maza a duniya to sai dai ta mutu babu aure a yanzu zan baka takarda da biro ka saki auren hindu idan kuma ka ce ba za ka sake ta ba to zan ga wanda zai sakar wani wannan jayyar idan da can ka ce na yi maka sharrin kuɗin dare ɗaya yanzu da ka kashe raifa har duniya ta shaida kenan eh ni na sani matuƙar dai kana cikin ahalina ba hindu ba ma danginta ma sai ka karar da su ko da na fara ganin ka a rayuwata ban ji ina son ka ba sai ga yaudarar da ka aikata don haka karɓi wannan ka rubuta mata saki uku kwarara ka zo ka ɗebe ɗiyanka Allah ya sa in sake ganin ƙafarka a gidana ka ga yadda ake rashin imani ya karɓi takardar da biron ya rubuta layi biyu kafin gilinka ya miƙa wa hindu wanda idan take tsiyarar hawaye ta karɓa a sanye shi kuma ya ɗebo mimi da haidar waɗanda ke ta murna a zaton su ma yawo daɗi zai kai su hajja ta gan shi da yara guda biyu idan shi ya kaɗa inda ta ce da shi ba dai wani abu ne ya faru ba ya kwashe komai ya sanar da ita ka sakar mishi da diyar shi dai ko a'a hajja bari cancanci muguwar sakayya daga gare ni ba kai ar sallamamman yaro mara zuciya duk wannan cin mutuncin amma ka makale wa yar shi kai dai kam ina jin babu zuciya a ƙirjinka. ayin da koda da zinari aka kera ta ya cika bar ta haka jabir ki hakuri hajja ba laifin hindi ne. laifin babanta ne abin da ko baban hindi yake yi mini ban bana ganin shi a mana abu tunda ba hindi ce ta yi min ba shi ma rikin fahimta ne kuma shi ma zai fahimta wata rana ko da bayan na mutu hajji ta bi shi da ido to na ya haƙuri jabir kai ma kuma Allah ya sa hakan ya zamo maka tsani na hawa kan makiyanka Allahumma amin hajja wannan kenan bayan fitar mai asusun shari ta ci gaba da fita abubuwan da suka ci wuta har ta zo kan gadonta inda gabanta ya sara das da ta tuno ajiyarta da ke kasan gadonta ta so mu bincike ga kayan gadon tana watsi da su sai dai ko mai kama da ragayarta bata gani ba to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na ashirin da hudu sai ku biyo mu a kashi na ashirin da biyar domin jin yadda ta kaya kar dai ku manta da yin subscribing sannan ku taba ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci